yau shekaru da ni na cewa mana 1987 muka fara suka ce 1986 ne yau shekara 20 kenan Allah su ka bara da kuma Allah salisu kura da Allah idan sun ji sai su shigo daga ciki za a iya ba su waje la fi la kun tafassahu fil majalisi Allahu a'lam ko da dai mun fara suka zo dai za a iya ba su wannan alfarmar أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايحك يوم السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da sha shida ko ga watan Rajab shekara ta 1427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na goma ga watan takwas shekara ta 2006 miladiya a jiya mun tike a ƙarshen suratul humaza yau kuma za mu tashi farkon suratul fil akwai faɗakarwa guda uku dangane da abin da muka karanta a jiya ko tunatarwa da ƙarin bayani fassara faɗin Allah ta'ala lam yakun allazina kafaru min ahli alkitab wal musrikina munfakina hatta ta'tiyahum bayyana, rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara da fassara cewa rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara manzo daga Allah yana karanta littattafai masu tsarki wani dan uwa ya faɗakar da ni cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya rubutawa baya karantawa abin nufi baya karanta rubutaccen abu alkur'anin da aka saukar masa ya haddace shi ne kai tsaye ba tare da karanta shi a jikin allo ko littafi ba duk da cewa lafazin yaslu yana ɗaukar ma'anar karatu amma ɗaya ce da cikin manonin da lafazin ke ɗauka bayan haka yana ɗaukar ma'anar bi ko biyayya yaslu suhufan mutahhara wato yana biyayya na littattafan da suka gabace shi littattafan da suka gabace shi sun yi kira zuwa ga tauhidi shi ma din bai saba wa haka ba domin fi'ilin tala yatlu yana zuwa da ma'anan tabi'a yatba'u yana zuwa da ma'anan kuma qara'a yaqra wannan haka dai a duk inda yazo cikin alqur'ani a iya bashi wannan ma'ana ubangiji ce Allah zai allazina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ina fata an fahimta wuri na biyu wajen faɗin Allah ta'ala kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin abinda zan tuno na faɗa Lauta. da mudaf ilayhi nace wannan yana daga cikin babu idafati al-mawsuf ila sifa yadda abin المضاف إليه من باب إضافة الموصوف إلى الصفة ومن باب إضافة الصفة إلى الموصوف wa aka jingina zuwa wa min babu idafatul al-mawsuf ila istifani idafatul al-mawsuf ila istifa sannan wajen wa innahu ala zalika lashahid da wannan uwa ya tambaya yake cewa me zai hada a ce innahu zamirin ya koma zuwa ga inna rabbahum bihim nace ba zai yiwu ba da ya kamata ya koma ne zuwa ga abin da ya gabata na suna kafin sa to akwai abin da ya kamata da ya faɗe shi a wannan lokaci shine da ubangiji ta ala ce innal insana li rabbihi lakanu wa innahu sai zanto hu din nan yana koma zuwa ga mai rabbi inda wannan ya kawo itirazin sa da sai samu karbuwa to amma duk da haka zance mafi karfi dai shine innahu zamirin na koma ne zuwa ga al-insan ba yana koma zuwa ga rabbu din ba saboda mai innal insana lakanudun shine asalin zancen li rabbihi din nan kaga ai aljaru wal majrur ne wanda yake ta'allaqu bi kanun wanda yake shi baya cikin ba umda bane a cikin zancen amma wancan kuwa ismu inna ne umda a cikin zancen shi ya kamata zamiri ya koma kansa ala kulli hal wannan abin da yake tunowa kenan sai maganar cewa wal adiyati mun fasara cewa ko mu ce dawaki ko mu ce raƙuma larin jihar mana da maganar mai raƙuma to amma kuma maganar dawaki ita ma tana da karfi da Allah ya maganar dawaki a matsayin abin yaki wa idunahum masafatun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi kaga da ana razanar da abokan adawa da dawaki to idan aka kaddara su su ma sun yi in kuma aka kaddara duka biyu kuma duk yayi za mu tashi suratul fil suratul fil sura ce makkiya hiya khamsu ayatin tana kunshe da ayoyi biyar tubayyinu i'tina'ahu ta'ala bi ibn haram al-sharif tana bayyana yadda ubangiji ta'ala ke bada kulawa wajen kariya ga dakin sa mai girma hurumin makka mai daraja wa ilakahu man aradahu bi su'i bi su'in da kuma yadda ubangiji ke halakar da duk wanda ya nufi wannan wuri da mummunan nufi fa qatalahum sharra sai ubangiji ta'ala ya kashe su wato ainihin sharra katlin mummunan kisa an fahimta ko to wannan shine babban abin da suke nunawa muna roƙon ubangiji ta'ala ya fahimtar da mu ayoyin ta daidai tare da ayoyin da za su biyo baya surorin da za su biyo baya da kuma ba mu ikon aikin su mai Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين وجعلهم كعصف ma'dud ubangiji ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin baka ga abinda ubangijinka ya aikata ba ga ma'abuta giwaye ko ka ce shin baka san ba abinda ubangijinka ya aikata ga ma'abuta giwaye domin fi'ilin ra'a madi yara mudari wanda ar ta kasu kashi biyu ta fuskar ma'ana akwai ar basariya ganin ido to in mun fassara da ganin ido sai mu ce shin baka ga abinda ka ya aikata ba akwai kuma ar-ru'yatul qalbiyya ganin zuci ganin zuci shine ilimi albasaru ganin ido albasiratu ganin zuci قل هذه سبيلي عدو إلى الله على بصيرة wanda jam'in sa shine basair kad ja'akum basairu min rabbikum wannan na nufin ganin zuci ganin zuci kuma shine ilimi to da me ya kamata mu fassara ayar da ganin zuci ko da ganin ido ganin zuci domin gani ido ai annabi bai yi zamani da lokacin ba alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin ba ka da masaniya game da abin da ubangijinka ya aikata ga ma'abuta giwaye baka san wannan labarin ba abin nufi ka san wannan labarin tun da an maka wahayi an sanar da kai nan ne da alkaidahum fi tadlil shin ubangiji bai sanya kaidin su ba da makircin su fi a cikin tabewa da hasara domin tadlil shine tadyi'a ko kuma alhala ko kuma alkhasara duk da wanda ka fassara shi yayi kaidin su wato shine abin da suka kulla na makirci ubangiji ya mayar da shi ya zama tababbe sun zama cikin hasara ba su samu nasarar abin da suka kulla ba wannan ko ya faru ne kamar da imamu qatada ya ruwaito sannan ibnu jarir tabari ya kawo cikin littafin sa na tafsiri jami'ul bayan da sanadi wanda yake hasan cewa ɗaya daga cikin sarakunan sham a habasha kai a wancan lokaci wanda ake kira al-ashraf abu yaksum wanda a wancan lokaci habasha mulkinta ya mamaye har kasar yaman da haka wanda yake mulki a yaman yana biyayya ga sarkin habashan wancan lokaci to sai yake kishin ɗakin ka'aba yana ganin dan mai larabawa suke cin doguwar tazarar tafiya don su je makka su girmama ɗakin ka'aba dan mai ma waɗanda ba larabawa ba suke ganin ƙimar ɗakin ka'aba a zuciyarsu to dan yau kawar da hankalin mutane daga ɗakin ka'aba sai yasa aka gina wani katon ɗaki a Yaman wanda ita ma kasa ce ta Larabawa wanda ya kama da Ka'aba da nufin yi hankalin mutane daga Ka'aba dan aje wannan ɗakin a rinka yin ibada to wani balarabe cikin larabawan jahiliya sai kishi ya kama shi dan mai garin su makka za a yi ba wani ɗaki ya zama kishiyar na garin su dan ya wulakanta wannan daki da aka yi sai ya yayi bayan gida a ciki to sai wannan magana shi kuma ta dubun zama sarkin habasha sai ce to da haka ne shi ramo da zai zai je rushe ɗakin kaba din kowa ya huta ya taho da rundunar yaƙi duk suna kan giwaye har sai da ya zanto tsakaninsu da makka bai ko wani ɗan adadi na kilomita ba ba ya da yawa sai kawai ya ga duk lokacin da ya zaburar da giwayen su yi gaba sai giwar ta faɗi kasa ta kasa tafiya ana dukanta kamar ana turo ta daga baya har sai haɓarta ta taɓa ƙasa amma da an juyar yadda ita an karkata aka lafta zuwa ga inda ba kaba ba sai kuma ta kama sauri da hanzari saboda haka dai ya doge akan haka suna cikin irin wannan hali ne ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko musu da waɗansu irin tsuntsaye waɗanda suke masu tarin yawa kamar yadda ya ce a nan gurin wa arsala alaihim fayran ababil sai Allah ya turo musu da fayran tsuntsaye ababila masu tarin yawa domin da an ce al ababil wato alkasira kenan jama'atin kasira min as-sayr adadi jama'u masu yawa cikin tsuntsaye shi ababil din malaman larabci suka ce jam'ul la wahid lahu min lafzi jam'i ne wanda yake asigar ta haka zuwa jam'i baya da mufrad wadan suka ce yana da mufrad mufrad din sa shine ibala wato alif da taji da wasali kasa da kuma ba sai a baki sai kuma lam sai kuma takuri ibalatun shine mufrad din ababil haka wasu suka ce amma waɗansu da yawa suka ce a jam'i ne baya da mufrad ma'ana dai ya aiko musu da tsuntsaye masu tarin yawa shi na fasin tsayin sun dan nufin adadi na tsuntsaye ababil masu yawa kenan arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil suna ta jifan su bi hijaratin da waɗansu irin duwatsu min sijilin na ƙonannen taɓo. konannen birgi shine sijil kona shi dutse ne tabo ne wato dutse ne amma ba dutse ne wanda asalinsa dutse ba a'a yumbu ne aka kona shi dan tsabar konewa har ya rike ya zama kamar dutse ga tsananin zafi ga kuma sifa ta dutse din da tauri ta tare da shi kamar yadda wancan kasar ne mu kasa da ya nuna kowane tsuntsu na dauke da duwatsu guda uku kafar dama da kafar hagu suna dauke da ɗaiɗai sannan tsinin baki sai na dauke da ɗaya ga kuma tsuntsayen da yawa suka dinga jifan su da su jifan da in aka ce jifan tsuntsu ai kila wani ma zai ga to ai tsuntsu dan ya jefe ka da ba za ta ji kuma ba dan ba abu ne mai karfi da zai tabe ya bi ka da zafi ba to amma wani abu ne da Allah ya so ya musu azaba da shi dan haka sai ya zanto cewa karfin jifar da zafin jifar lokacin da aka harbi mutum da wannan ko aka jefe shi da wannan duwatsun to ya fi da dan adam yake iya suranta wanda Allah ya so ya azabce shi an gane ku? sun fassara cewa wato tarmihim bi hijaratin min sijil abinda ake nufi da hijara min sijil wato duwatsu ne amma na konannan tako saboda a wani wurin Allah ya nuna tako ne amma bai nuna konanne ba sai ana aka nuna konannen ne da ubangiji ce kala fa ma khatabukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tsin dutse na tabo na tabo wannan dutsen tabo to anan sijil tarbin bi hijaratin min sijil tunda a can yadda cikin suratul zariyat kissar dama ta shafi waɗansu daga cikin waɗanda aka kona da dutse to kuma nan ba dutsen ne wato kamar irin azabar da aka yi wa mutanen annabi lut irin ta ce aka yi wa ashabul fi ina fata an fahimta illa iyaka can ba wato ainihin eh, can ba tsuntsaye aka turo bana aka turo tsuntsaye an gane ku faja'alahum ka'asin maqul sai ubangiji ya maishe su ka'asin kamar ciyawa lafazin af a larabci yana nufin ciyawa ma'qul wadda aka cinye kuma aka tattake wadda ta riddige a cikin ƙasa ma'ana dai aka yi kata-kata da su gaba daya ya zanto ba za ka iya ganin mutum ka shaida shi ba an ɗaiɗaita su an hallakar da su gaba daya to wannan na nuna karfin Allah madaukakin sarki wajen bayar da kariya ga ɗakin na ba da haka wannan da abin da ya faru ga abrahatan da idan yanzu wani ya gigi giyar mulki ta ɗauke shi ce zai zama abarhatan zamanin sa to kuma dai ubangiji na ina rabbaka da bil saboda yahudawa bayan an kai hari na 11 September sun rinka yada waɗansu hotuna a intanet na yadda za su kai wa Ka'aba hari ga ta an harbo da kaza ga wani jirgi ya je ya jefa bom to ga fili nan ga mai doki inna rabbaka labil mirsad ma'ana wannan ya isa izna in wani abrahatan yau yace zai zai gigiyar mulki da dabe shi to abrahatan da fa ya fi shi karfi ko amma ga yadda Allah ya kasara shi ya kare shi to wannan kisa ko shakka babu tana nuna yadda Allah madaukakin sarki ya tsare makka makka kuma mahaifar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce cikin tsare makka da mutuncinta akwai tsare wato annabi sallallahu alaihi wa sallama da mutuncin zuriyar gidansa tunda nan ce mahaifarsu nan ne inda aka binne cibiyarsa in wato mun faɗa abin a hausa ƙararra kenan akan ce binne cibiya ko da ko ba abin ne din ba ma'ana dai ana nufin mahaifar mutum mun gama da suratul fil za mu shiga cikin suratul quraish ita ce sura ta 106 wacce wanda muka wuce ta 105 akan ce mata suratul quraish akan ce mata suratu li'ilafi quraish akan ce mata suratu sai ko suratu shida amma dai ta fi shahada da suratu quraish ko suratu li'ilafi quraish wannan sura tana da ayoyi guda hudu fiha fadlul li quraish tana bayyana falalan quraishawa وعن عمر أنه قرأها في wa الثانية من المغرب وقرأها في الأولى بسورة ya tabbata daga Umar dan الخطاب a raka'a ta biyu a sallar magariba ya taba karanta suratu quraish kamar yadda a raka'a farko kuma ya karanta wattin wa zaitun wato kenan ana iya karanta su a cikin sallar magrib ba ta yi kaɗan ba Allah ya ce bi Bismillahirrahmanirrahim لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سورة قريش كنا وبنجي تعالى لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لفظ إيلاف أشكال لا رسينا نفهم سابوه sabawa da yin abu ko wata wata ko shekara shekara ko duk bayan wani adadin lokaci ka saba ka yi shi sannan lafazin ila na nufin haɗuwar kan mutane kan wani abu ɗaya da suke yi wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin allaha allafa bainahum ma'ana jama'a baina qulubihim kenan wannan li ila fi quraish jar ne da majrur wanda ya kamata idan an samu jar majrur to a samu abin da ya riga yake kafin shi ya zo dan ya zanto muta'alliqun bihi shi abin da ya gabata sai a ce masa al-muta'alliq shi jarul majrur din sai zanto al-muta'alliq wannan muta'alliqun bihi wannan muta'alliq to yadda aka saba a larabci wanda yake fara zuwa al-muta'alliq bihi yake fara zuwa sannan al-muta'alliq biyo bayan sa amma a wannan ayar sai ta saba wa haka li'ila bi quraish idan za ka yi mata fassara ta Hausa ta ɗaiɗai domin sabon quraishawa ila fihim rihlatash shita'i was sayf saban su na tafiyar lokacin hunturu shine shita was sayf da lokacin zafi abdu rabb hadha albayt su bauta wa ubangijin wannan daki allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wanda ya ciyar da su daga yunwa sannan kuma ya amintar da su daga tsoro da firgici idan muka fassara a haka kawai muka wuce ba za mu ji ɗanɗanon abin ba sai in an ƙara bayani bayanin ko shi ne abinda malamai suka ce abinda shi ne yake da haƙƙin ya zo a farko a cikin surar shi ne fali abu rabba hazal bai a bayansa kuma allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf sannan sai li'ila fi quraishin ila fihim rihlata shita'i was sayf domin falli abu duran ba hazal bai umarni ne na yin bauta wato me ake nufi li ta'bud quraishun rabb hazal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf li'ilafihim ilafihim rihlata shita'i was sayf lalle quraishawa su bauta wa ubangijin wannan daki ubangijin wannan daki wanda shine ya ya ciyar da su daga yunwa ya kuma amintar da su daga tsoro saboda tiyar wannan ciyarwa daga yunwa da amintar da su daga tsoro shine mai yadda yasa suke da tafiya guda biyu ɗaya ta farko su tafi ƙasar yaman ɗaya kuma ta biyu su je ƙasar sham tafiya guda biyu ɗaya lokacin sanyin hunturu ɗaya kuma lokacin zafi a lokacin sanyi akwai abin da ake bukata a can sai su dauka su kai a lokacin zafi akwai abin da ake bukata a can sai su dauka su kai to yadda ya sa suke wannan kai kawo ya amintar da su a hanya ba a hana su tafiya sannan kuma ya sa wannan hada-hadar kasuwanci ta zanto ita ce dalilin samun abincinsu to saboda haka sai su bauta wa ubangijin wannan ɗakin da ya musu wannan baiwar abin ya fito fili sama da ɗan zai kara fitowa fili idan kun fahimci cewa makka gari ne da ba a noma sannan makka gari ne da idan su kaɗai suka samar da waɗansu kayayyaki na masana'antunsu ba su da wanda zai tsaya. suna da buƙatar su ɗauki wata haja daga makka su kai yaman a saya su sayo abin da babu daga yaman don su kawo su makka suna da bukata saya su kuma sai su sayo kayan abinci sannan kuma suna da dabbobi da nonon dabbobin da suke sarrafa shi wajen kirgi da sauran wajen ciku da sauransu sai su kai kasar yaman a saya su kuma sai su sayo kayan da ake bukata a makka to kuma kar ku manta a wannan lokaci lokaci na larabawan jahiliya babu wata hanya da za ka bi ta ka ci kilomita goma ba tare da yan fashin sun tare ka ba saboda larabawa ba su da shugaba guda ɗaya da yake shugabantar su kawai dai suna da gidaje kowane mai gida shi da ƴaƴansa da ƙandansa da yayyansa da jikokinsa sai su zama kabila mai zaman kanta in za ka bi ta kusa da su dan tafiya ta kama ka sai ka biya haraji wato mutum da ganin zuwa kura sai ya biya haraji so adadin garurukan da ke hanya in za ka kaduna sai ya biya haraji so adadin garurukan da ke hanya ko ya biya haraji ko kuma akwai yarjejeniya tsakanin gidansu da ɗaya daga cikin gidajen da zai wuce da su a kan hanya to amma ƙwarai tun da suna zaune a makka to kowane balarabe na birni da na ƙauye yana girmama ɗakin makka to sai Allah ya sa a cikin zukatan larabawan ƙauye da an ce ga ayar mutan maka sai a ce a ba su hanyar su ba mai karɓan harajin su su ɗauki haja su je yaman su sayar ba mai tare su daga can su sayo su kawo maka su sayan ba mai tare su amma duk wani balaraban da ba na maka ba bai sai wannan ba sai bisa ga yarjejeniya ko bisa ga haraji da zai biya kabilun larabawa da ke kan titi to su sai Allah ya amintar da su a sanadiyar wa a sanadiyar annabi Ibrahim addu'arsa da yake rabbi da alhada baladan aminan warzuq min samarati man amana billahi wal yawmil akhir yace ya ubangiji sanya wannan gari ya zama amintacce abin amintarwa garin kar a yaƙi mutan garin ma kar a far musu kuma ka arzita mutan garin minas samarati dangin kayan itace da dangin 'ya'yan itace da kayan abinci irin wanda su ba su suka san noma amma in kaje garin zaka samu saboda hanya lafiya lau su je daga wani gari su kawo ba ta ne su ba custom duty ba haraji ba komai ina fata mun fahimta man amana minhum billahi wal yawmil akhir amma wanda suka yi imanin cikin su kawai zaka yi wa wannan baiwar wanda suka yi imani da Allah da ranar tashin kiyama sai Allah ce wa man kafara har wanda ya kafirce ma duk zan musu fa umatti'uhu qalilan thumma asfarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir zan dan je da su dadin duniya kadan amma karshe a lahira kuma zan tilastar da su cikin wuta amma har kafaran maka sun ci moriyar addu'ar annabi Ibrahim وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن أطاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم كما يقولون بقى شوكا أما كما وارزق أهله من الثمرات dukkan wani abin dangin shi da dangin shi a tun daga wancan lokaci har yanzu idan kana neman kowane irin inabi da ba za ka samu ba a wata duniya sai ka same shi a makka kana neman tuffa ko apple wanda babu shi a wadin saurare apple sai ka same shi a makka kana neman mangoro ka samu a makka amma ta bayan gari ba gona babu lambu babu garka ba komai yuwadin gairi da zar'in ke to saboda wannan bayawar Allah lita'abud quraishun rabb hadal bayt lalle quraishawa su bauta wa ubangijin wannan daki allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wanda ya ciyar da su daga yunwa ya amintar da su daga tsoro menene hujjar ya ciyar da su daga yunwa ya amintar da su daga tsoro ila bi quraish saboda yadda yasa quraishawa suka samu sabon yin tafiya ila su humra hilati shita'i wa sayf kaga idan kai wannan kai wannan sai ka ji ma'anar da ba ran wani bayani ko sai sura ta ga wajen sai suratul ma'un wato suratu ara'aita allazi yukazzibu bid-din suratul ma'un suratul ma'un ita ma sura ce wadda take makkiya ita ce sura ta ɗari da bakwai tana kunshe da ayoyi guda bakwai kuma suratul ma'un kenan sannan kuma tubayyinu alamatin nifaq tana bayyana waɗansu alamomi cikin alamomin munafici wa yatamayyazu biha al-munafiqu tamyizan zahiran an al-mu'min al-mukhlis fi imanihi mummuni yakan sha bamban daga munafiki wato za a gane munafiki daga mummuni mai ikhlasi cikin imaninsa kasance ta bayyana wata sifa cikin sifofin munafikai shi yasa wadansu suka ce madaniya ce dan galibin sifofi na nifaqa an ambace su ne a cikin surori na Madina kamar suratul baqara madaniya ce kaga akwai ayoyin munafikai da yawa a ciki suratul nisa madaniya ce akwai ayoyin munafikai da sifofin su da yawa a ciki allazina kafaru wa saddu an sabilillah dalla amalahum suratu muhammad sallallahu alaihi wa sallam ita ma madaniyar ce da haka abin nan wato shi yasa in suke ganin kamar tunda babu nifaqa a makka to duk sura da ta ambaci nifaqa to wannan sura din ta zama wato madaniya ce amma kuma ƙaryata ranar tashin kiyama ƙaryata sakamako ƙaryata kaza wannan duk sufofi da nawa kafiran makka to ba mamaki sura makkiya a samu ayoyin madina kamar yadda sura madaniya kuma a samu ayoyin makka wannan ya iya yiwa karina ce take sa a samu wannan don haka asalin surar makkiya ce amma akwai wani bangare nata a iya kiran su da cewa bangare ne na madina kamar yadda wadansu malaman tafsirin a haka suka ce Allah ya ce mai بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يجح اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ubangiji ta ala ce ara'aita allazi yukazzibu bid-din kamar yadda na fassara muku wajen ara'aita allazi yanha abdan idza salla asalin gaba ɗaya wannan tarkibin na a ra'aita wanda ya gino kan hamzatul istifham da kuma fi'ili madi fi'il da fa'il jumla fi'iliya fi'il wa fa'il gaba ɗayan ta ma'anarta akhbirni ba ni labarin allazi yukazzibu bid-din wanda ke ƙaryata ranar sakamako ranar hisabi addini yana zuwa da ma'anar addini kansa wanda ya kunshi aqida da ibada da mu'amala da ɗabi'u da halaye na gari sannan yana zuwa da ma'anar hisabi akan ce kamata dinu sudan irin abin da kai da shi za a maka sakamako ba ni labarin wanda ke ƙaryata ranar sakamako yake ƙaryata tashin kiyama yake ƙaryata hisabi fa zalika allazi yad'u al-yatim mai irin wannan halayya shine wanda yake hankade maraya daga kan haƙƙinsa akan ce da'a ya zo wato mazdarin shine adda'u a ko wahalar fada ko saboda ainihin din wanda ma'anar ma'anarsa shine adda'u bi shiddatin wa'un tore abu da karfi yawma yud'una ila nari jahannama da'an hadhihi an-nar allati kuntum biha tukazibun ranan da za a hankada su ila ka fasara shi da hankadawa daga fasara shi da turewa wanne yafi domin hankali mutum kan ya fi karfi sama da ture shi dan ture shi kila ya faɗi kila ba zai faɗi ba amma duk wanda aka ce an hankali shi to kila ma ya faɗi ya ci da baka to wannan shine abin da ya fi dacewa da ma'anar kalmar addafu bi shidda ture abu da karfi kaga hankaɗawa ke fa zalika allazi yad'u lati Wantan da aka ce yana kare ranar tashin sakamako ranar tashin kiyama shine kuma wanda yake hankaɗe maraya daga hakkinsa ma'ana ya kwacewa maraya filinsa ya kwace masa dukiyarsa ya cinye masa gadan kaga ya hankali cikin wala ya kudu ala ta'amil miskin kuma baya ciyarwa a bisa ga baya kwadaitarwa a bisa ga ciyar da miskini ta'am yana zuwa da ma'anar ita'am ciyarwa sannan yana zuwa da ma'anar ta'am shi kansa abinci kaga kuma mutunta tsakanin abinci da ciyarwa da mufassara da cewa baya kwadaitarwa a bisa ga abincin miskini da mu fassara da cewa baya kudaitarwa a bisa ga ciyar da miskini wanda ya kuma anar ciyarwa dan ciyarwa din ta iya shafan komai ba lalle bane ya zama abinci bukatun miskini sawa'un bukatar abinci ce magani ne tufafi ne wurin kwana ne ilimi ne to wanda duk baya kwadaitarwa wajen ciyar da miskini to shi ma ya tara ɗaya daga cikin sufofi wanda kafare suke da su a da ina fata an fahimta kaga wato munanan sufofi guda nawa kenan guda uku sifa ta farko at-takzib bi yawmiddin karyata ranar sakamako sifa ta biyu shine yi dukiyar maraya fa zalika allazi yad'u al-yatim sifa ta uku ruwa wala yafaddu ala ta'amil miskin to waɗannan sufofi guda uku ko shakka babu munana ne kaga ta farko ai take kafirci amma ta biyu dukkan su zunubai ne amma zunuban da wato girman su ya kai ga wato a hada su a wuri ɗaya tare da mai tare da kafirci tsantsa da haka Allah ya kasu a wurin da ba nan ba ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min musallin wa lam naku nut'imu mu miskin wa kunna naqudu ma al-qa'idin wa kunna yau nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al laifi. za a tambayi in mutum ya shigar da ku cikin wuta za su ce lam nakum min musallin mu kasance muna yin sallah ba walam nakunu tu'imul miski ba mu kasance mana ciyar da ne ba wa kunna naqudu ma al mun kasance mana kutsawa cikin tare da masu kutsawa cikin ayyukan barna ko cikin maganganu waɗanda ba su dace ba wa kunna nukazzibu bi din ko mun kasance muna kare ta ranar sakamako hatta a ta leke kaga ta ma an yi magana kan ita'amul miski a sai kina ya yan uwa duk wanda yake da hali kuma ya zai iya taimakawa miskini yana da kyau kuma ciyarwa kamar yadda na faɗa ba ta takaituwa akan abinci takan shafi abinci takan shafi magani takan shafi sutura takan shafi wurin zama ana cikin damana da malka malka nawa nawa ne gidajen marayu da suka rushe katangar su ta fadi tsirishin su ya bayyana a cikin lokon ku a cikin unguwannin ku a garin ku a ƙauyen ku kuma kana da halin da zaka taimaka ba kai ba nawa nawa ne dakunan marayu ko mata yanda mazajen su suka mutu suke yoyo gashi kuma ana cikin damana ana cikin malka malka kuma kana da yadda zaka yi ba kai ba to wannan ko shakka babu ba karamin aibi bane ka samu kanka a wannan hali in baka da ikon yi wannan wani abu da amma kana da ikon yi baka yi ba to anan zargi ke zuwa Allah tsare fa wailul lil musallin ubangiji yace azaba ta tabbata ga masallatan da allazina hum an salatihim sahun su ne waɗanda game da sallarsu sahuna suna barin ta ba sa yin me yasa da fassara ta cewa sahuna suna barin ta saboda lafazin saha yasuhu sahabi limadi yasuhu mudari as-sahw wato shine rakkanwa ko mantuwa abinda ake nufi da as-sahw a larabci a larabci shine az-zuhulu an shay'i ba'da al-ilmi bihi mutum ya shigaltu da abu bayan da ya san shi kuma yanzu sai abin ya bace maka ko ka manta. kana tare da cewa sallar azhar wajibi ce akan ka amma da sallar lokacin da za ta shigo kuma ka shigalta da wani abu ka manta ba wai ka ba ne bisa ga ka kafirce ko ka bijire ka ki ne saboda me mantuwa ba kai bane saboda mantuwa to wannan ana ce masa as-sahw to a asalin larabcin sa kenan to amma shi sahayi sahayishu yakan yi ta'addi bil fa akan ce sahafi salati sannan yakan yi ta'addi bi an a ce saha an salati a larabci idan an ce sahafi salatihi yi sallar amma a ciki ya yi rafkanuwa ko ya yi kari ko ya yi rage shi yasa mu aka kawo su sujudu sahawi Don yi sujada ta kabli ko ba adi ya take gibin nan na mai, na mantuwar da yi ta hanyar ya yi kari yi ba ya yayi rage yi kabli ina fatan kun fahimta amma idan aka ce saha an salatihi ya bar ta da gangan bai yi ba kun ga dubi da larabci yake bambancin harafi ɗaya sai canza me ma'ana allazina hum an salatihim sahun sai ka ce su ne waɗanda suke barin sallolinsu da gangan haka fassara ta take su ne waɗanda suke barin sallolinsu da gangan ba tare da wani uzuri ba ba tare da mantuwa ba ga sallah lokacin ta ya mutum ya ƙi wato kaga ya iya ya kiyinta ya iya da gangan ya barta har sai da lokacin ta ya kuri wa idza qamu ila salati qamu kusala يراؤون الناس nasa يذكرون الله yadhkuruna قليلا ولا qalila wa la وهم illa wa hum وهم wa la yunfiquna illa wa hum karihun kaga da sufofin munafikai ne wadannan suke barin sallah da gangan ba dan mantuwa ba alladhina hum yura'un su waɗanda suke riya shine yura'una suke yin riya wato za su ciyar ko za su ba da sadaka ko za su yi wani aiki na musulunci amma da nufin wani ya gani ya yaba ba dan Allah ba Wayam yamna'una maun su waɗanda suke hana aro lafazin alma'un malamai waɗansu sun fassara shi da cewa almal dukiya waɗansu sun fassara shi da cewa azzaka wato zakka waɗansu kuma sun fassara shi da cewa shine al'ariya kayan aro to duka waɗannan fassarori kalmar ma'un tana ɗaukan su na ɗaukar ma'anan dukiya waɗanda suke hana dukiya ga mutumin da bukata ta kama yana da bukatan dukiyar su kuma suna da halin bayarwa yana ɗaukar ma'anar zakka sun ki fitar da zakka yana daukar ma'anar kayan aro da shi abdullahi dan abba da ya fassara shi cewa kamar guga kamar fatanya kamar diga kamar masassabi wuka wannan abu da gida na aro da Allah bai komin ka zai yi dawo maka da shi hana wannan Malamin suka ce ana ba su sufa ne ta matuka wajen rowa domin idan ka lura mai ba da mai karbar aro sun ya karba ne gaba ɗaya ko ya karba da ya dawo da shi to idan har ya zanto abin da za a yi amfani da shi a dawo maka da shi ka hana ina ga abin da idan ka bayar ya tafi kenan dama min babu aula mutum ya hana wato ayar tana siffanta munafukai da matukar rowa kawai allazina hum yura'un sune waɗanda suke riya wa yamna'un al kuma suke hana kayan aro ko kace suke hana taimako waɗanda sun fassara da wannan amma lafazin al-ma'un din abin da yake ɗauka ma'ana shine al-ariya kayan aro wato dai sai ka ce ayar kuma a jumlace abinda suke wa siffanta su da mai ruwa a nan ta siffanta munafukai da sufofi guda uku sifa ta farko dinkirta sallah har lokacin da ya fita da ganganci wannan alama ce daga cikin alamomi na munafunci ko har lokacin da ya fita ko kuma sai can lokacin ya kusa fita wannan muna alama ce siffa ce cikin sufofi munafukai abu na biyu riya abu na uku shine mai rowa shikenan sai ka ce rowa ta haɗe ana aro ta haɗe ana taimako to kuma wannan dama da su Allah ya siffanta su a wani wurin daban da Allah ya ce munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'dhin ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun yaqbiduna aydiyahum suna kame hannunsu ma'ana me suna rowa yamna'una al-ma'una kenan wala yatuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun saboda me saboda ruwa a cikin ne yan uwa ruwa sifa daga cikin sufofin munafiki Allah ya tsare mu malamai masu lura da ma'anoni ulama'ul ma'ani ko balaga suke cewa wannan aya ta kasu kashi uku kashin farko ara'aita allazi yukazzibu bid-din fa zalika allazi yad'u al-yatima wa la yahuddu ala ta'amil miskin kashi na farko kenan kashi na biyu fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina maun kashi na biyu da waɗannan sufofin na karshe da waɗannan na farko waɗanne suka fi muni waɗanne suka fi muni na farko sun fi muni na ƙarfi suna tafi tare da su suna bin su a baya wajen mai wajen muni suka ce shi ne sirrin kawo fa wajen fawailun lil musallin an zo da fa ɗin ba dan adafi kaɗai ba fi ala tafriya dan nuna cewa waɗannan abin da za a ambata bayan fa reshe ne na abin da aka ambata kafin fa wannan wani sirri ne na balaga ba kowa san shi ba kaɗan ne ko cikin malaman tafsiri suke isara zuwa gare shi wato abin da ya biyo bayan reshe ne na abin da na abin da yake ba dai idan ka lura waɗannan ba sallar suke ba ta kin yin sallah gaba ɗaya amma suna jinkintawa duk da haka ya zama laifi kaga ai baya daidai da wanda kwata kwata baya yi amma ko wanda laifi ne amma wancan ya fi girma sannan suna dan bayarwa amma sun fi bayarwa dan mutane yuraquna an-nasa wala yadhkuruna Allah illa shi ko wancan wala yahuddu ala ta'amil miskin gaba ɗaya bai bayar ba ko ba zai kwadaitar wani ya bayar ba kaga kowanne dai akwai muni amma ko shakka bawo na farkon ya fi zama sannan ku lura menene sirrin maimaita allazina fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un al-ba'un a'a allazina wancan na farko yana da mahallinsa dan ya zo ne dan ya fassara maka al-musalli ba dukkan masallata ne aka yi musu razani da azaba ba sai waɗanne sai waɗanda suke jinkirta sallah ko suka barta su ne ake musu mai razani da amma masallacin da ya tsare sallah kan lokacin ta kan wannan ai shi dan aljanna ne ko ga kenan allazina ta farko fassara ne dan ta fassara ne al-musallina da aka ce wailul lahu to idan haka ne to wajen Allah zina ta biyu me yasa aka kawo Allah zina da ba shi kenan ba sai a haɗe musamman ma da an ce wa yamna uzul ma'un da ba sai a ce Allah zina hum an salatihim sahun wa hum yura'un ko ko a ce wa yura'una wa yamna'una al-ma'un wa yura'una wa yamna tunda nan an ce wa yamna'una da nan ba sai a ce me wa yura'una ba sai an bade ta Allah zina hum ba suka ce sirrin da ke cikin nan shine allazina hum an salatihim sahuna sahuna din nan menene ismi ne yura'una kuma fi'ili ne ba a yin asafin fi'ili akan me ismi da haka sai aka bukaci allazina hum yura'una domin ba da haka ba da sai a kawo wawul asafi a ce wa yura'una sannan a ce wa yamna'una al-ma'un kaga na bayan tunda yura'una fi'ili ne kuma wa yamnauna fi'ili ne shi ba a bukaci a ce kuma allazina hum yamnauna al-ma'una ba sai kawai aka ce me wa yamnauna al ma'ana dukkan waɗannan yana daga cikin abin da idan mutum ya mayar da hankalinsa wajen karatu zai rika ganin asrar na alqur'ani asirai na alqur'ani ba wai asirai na yin asiri ba a kasar Hausa a'a asirai ne mu'jiza ta alqur'ani ga gara koyan alqur'ani gani tana kunshe da ayoyi guda uku wato san ma suratul nahar ana kiranta suratul nahar an-nahar shine soke dabba wadda ake sokewa a ranar layya ko kuma ranar hadaya wato kamar da kuma kina wa hiya ma qillati hurufiha tumbi wa arifati fadlin nabiy sallallahu alaihi wasallam tare da tare da karancin kalmominta amma kuma tana nuna daukakuwar falalar manzon Allah wa izali kulli man nawahu da kuma kaskantar da dukkan wanda yayi adawa da annabi fi darai a gidan duniya da kuma gidan lahira shi kaskantacce ne kowa yayi adawa da annabi Allah ce bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar فصل لربك وانهر aka شانئك هو الأبتر hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi yace ma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zata yawmin baina azhurina wata rana yayin da annabi yake tare a tsakiyar mu muna zaune in azfa izfa'atan sai wani yayyade dan kadan bai dade ba thumma rafa ra'sahu mutabassiman sannan sai muka ga ya daga kansa yana murmushi fa kunna sai muka ce ma adhakaka ya rasulullah me yasa ka dariya ya manzan Allah wannan ya nuna a ce murmushi ba a iya kiransa da suna mai dariya a larabci a hausa ba mu sani ba amma dai ai akwai bambanci tsakanin su amma ana ba wannan sunan wannan a larabci dan ya ce sai ya farka mutabassiman yana murmushi su kuma da suka tashi tambayar sa suka ce ma azhakaka a ce a tabassum yusamma dhahikan bil lughati al arabiyya me yasa ta dariya kada sai yake unzila alayya alifan suratun tazu an saukar mun da wata sura a nan waɗansu malamai suke cewa ashe yana iya yiwa a saukar da wahayin alkur'ani cikin bacci waɗansu suka ce ba mu yarda ba wannan hadisin baya zama nas kan cewa a cikin barcin ne aka saukar masa an saukar masa tun kafin ya yi gingiɗin amma bai tuna ya ba su labari ba sai bayan ya yi gingiɗin ya farka dan ya ce unzila alayya anifan suratun dazu kaga lafazin anif yana nufin lokacin da ya gabata ta iyawa a cikin gangedin ta iyawa kafin gangedin ba sharadi bane zanto a cikin gangedin ma'ana dai mas'ala ce da malaman ulumul qur'an suke sabani akan cewa shin wahayin alqur'ani ya sauka cikin bacci ko bai sauka ba an yadda ana yawa annabi wahayi a cikin barci amma tun na alqur'ani bizzat an taba saukar da wata aya cikin barci masu cewa an taba saukarwa wannan ce hujjar su waɗanda suka ce a'a suka ce wannan hadisin baya zama nasi kan wannan matsalar ihtimali ne kadai fa a bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar kuma wannan hujja ce cikin hadisin cewa ashe bismillah kuma ana bude kowace sura da ita manzo Allah bai ce ba kawai inna a'tainaka sai da ce me bismillahir rahmanir rahim da haka wanda yake karanta kul huwallahu ahad kafa uku kula a'udhu birabbil falaq kafa uku kula a'udhu birabbin nas kafa uku a matsayin zikirin dare da zaka tofa a jikinka ka tafa. kaga sai yayi bismillah bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad zuwa karshe bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ba kawai kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad kuma kula a'udhu birabbil falaq ba tare da basmala ba an samu gibi a cikin zikirin ka kenan ko a cikin karatun ka ثم قال سنة من ذا الله ترسو أتدرون ما الكوثر وسمي لنا الكوثر fa qulna Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzansa ne suka sani qala fa innahu naharun wa'adani rabbi azza wa jalla wani teku ne ko kogi da ubangiji na ya mun alƙawarin sa alaihi khairun kaseer akwai alkhairi da yawa a kansa huwa haudun tarju alaihi ummati yawm al-qiyamah wani tafki ne wanda al'umma ta za su gangara masa sha a ranar tashin kiyama wannan ita ce hujjar malaman da suke ganin alkausar an ke keɓanci annabi da al'ummarsa ne banda sauran annabawa da al'ummomin su. annabi da al'ummarsa kawai aka biyo wannan aniyatuhu adadu nuzul sama yawan kofunan shan ruwa a wajen ko kokon shan ruwa a wajen shine yawan taurarin da ke sama kaga ba za ka rasa ba kofi ni ma insha Allah ba zan rasa ba kai ma duk duk mun na insha Allah duk wani musulmi insha Allah ba zai rasa fa yuqtalaju al-abd minhum amma wani zai zo ta ce a hana shi a mayar da shi baya fa aqulu rabbi sai ya ubangiji innahu min ummati wannan fa yana cikin al'ummata fa yaqul sai ubangiji ce ma dare ma ahdathat ba'adak ba ka san me mutanen ka suka fara ba bayan ka sun kirkiro bid'o'i sun bi musu da akan sunna ba wannan ke nuna daga cikin abin da zai hana mutum sha daga tafkin alkawfara yin bid'a Allah ya tsare mu daga bid'a da haka dai wannan hadisi yana cikin sahihu muslim shi alkawfara babban tafki ne ko ma manzon Allah an nuna masa shi a daren da aka yi Isra'i da shi kamar yadda hadisin Bukhari wato ainihin ya nuna ya tambayi mala'ika Jibril wannan wannan da yanka gaba daya domin an ambaci raƙumi saboda shine mafi girman abin da ake yankawa abin da ba shi bai na kasar shi da sa da tumaki da awaki duk suna kasar raƙumi to sai aka ambaci babban dan zabarar da kai wajen aikin alkhairi fa salli li rabbik to kai sallah domin ubangijinka wan har wato kuma ka soke raƙumi dan layyako ko dan hadaya inna shani aka lalle mai muna na maka huwal shi ne mai yankakken baya akan ce al abtar a larabci asalin kalmar ana amfani ita ga dabbar da bata da jela ko aka yanke mata jela to amma a larabcin kuma akan ce al abtar ana nufin mutumin da baya da magaji baya da wanda zai gaje shi bayansa to sai kafirai suke muna wa manzon Allah cewa baya da magaji saboda bai samu babban tabar da sai ga ya girma ga alama zai gaje shi bayansa sai Allah madaukakin sarki ke nuna musu cewa inna shani aka huwal abtar mai muna na maka shine mai yankakken baya domin yankewar baya ba nufin magaji bane ba a'a a dalilin dole ka bayan ka mutu shine bayan ka ya yanke wannan ko ka iya samun wani da yaya da duniya da yawa a duniya amma kuma ya mutu an daina jin sa. wani kuma bai bar kowa ba amma ya mutu har yanzu ana sa ina fata an fahimta su sun kalli cewa abin da ke sa ba za a manta mutum ba da shi kuma ubangiji ya yana faɗakar da su abin da ke sa a manta da mutum shine rashin mutuncinsa idan Allah bai sa mutum albarka ba cikin rayuwa sai a manta da shi ko da shi ya haifi Kano gaba daya amma idan Allah ya sa masa albarka ko da bai haifi kowa ba kuma sai ga ana tunani nawa nawa cikin shugabanni kuke tunani da su amma ba ku tana ƴaƴansa nawa ne dan ba dan kuna son su bane dan ƴaƴan nan sai dan me halayya su su a karan kansu inna shani aka huwal abtar malamai suka ce kamar musamman da sabin da taymiya yace wannan na nuna muhimmancin mutum ya yanka dabba yanka na ibada yanka na ibada kuma shine ko na layya ko na hadaya ko na fidiya ko kuma na ragon suna ina fata an fahimta waɗannan dukkan su yanka ne na me wato ainihin na ibada dan tunda an hada yanka da sallah a cikin aya daya wannan na nuna muhimmancin me yanka mutum ya yanka dabba ya ciyar da zamu fi sabilillah dan neman yadda Allah wannan yana da falala dan akan ma Allah ce kul inna salati wa nusuki kaga ka hada sallah da yanka aure guda sura ta gaba sura ta gaba ita ce suratul kafirun ana kiranta suratul kafirun ko suratul qul ya ayyuhal kafirun idan ka ce suratul kafirun kan wani masanin larabci ya ce me yasa ka ce suratul kafiruna ai da sai ka ce suratul mudaf al kafirun mudaf ilayhi sai zanto me suratul kafirina tunda jam'ul muzakkar salim ne wanda yake yurfa bil wawi wa yunsabu yajru bil ya to kuma mudafun ilayhi amdurun ne da sai a ce suratul kafirina to amma ba a faɗa haka sai da ake suratul kafiruna alal hikaya abinda a larabci ake cewa hikaya shi ne hikayatul lafzi kama huwa ka hikaito lafazi a yadda yake kamar dama ba ka sa shi cikin jumla ba ina fata an fahimta idan ya zanto idan ka ce suratu wato kaga ya zama mudaf ya zama mudaf ba shi shi marfu'i ne saboda mun mubtada ne al kafirun mudafun ilayhi mabnin ala sukuni fi mahal mabnin ka ala fathi fi mahal jar ko baka ce majrurun bi kasratin muqaddaratin ala akhiriha mana amin zuhuriha harakatul hikaya shikenan in kai haka dai ka fita na'u a takajjirin suratul kafirun suratul kafirun mala yace makkiya ko madaniya zance mafi inganci makkiya ce wa tusamma suratul ma'abida wal ana kiranta al ma'abida ana kiranta al ikhlas amma da al kafirun shine yafi li'annaha fi ibada domin tana nuna tsantsanta ibada wa dini da addini kama anna qul huwallahu ahad fi ikhlas at-tauhid wa sifat kamar da suratul ikhlas qul huwallahu ahad take nuna tsantsanta tauhidi da sifofi na Allah wa istima'in nifaqi ma'ahuma muhalun taruwar munafunci tare da wannan suratul kafirun ko suratul ikhlas abin da ba zai yiwu ba liman itaqadahuma ga wanda ya kudurce su kyakkyawan kuduri wa amila ma kuma ya aiki da su wa fil hadisi annaha ta'dilu sulasa alquran aw rubu'ahu ya zo cikin hadisi mala yace kana daidai da sulusun qur'ani ɗaya bisa ukun alqur'ani ko kuma rubu'in qur'ani wato ɗaya bisa hudun alqur'ani wa tuqra'u inda naumi ana karanta ta a lokacin bacci littabri'ati min shirk dan mutum ya bar rantar da kansa daga shirka ya kwanta barci ya rufe da ransa da ita mawdu'uha ar-ra'is adamu at-tasamuhi fi din wato babban abin da sura take nuna wa rashin sassauci cikin harkar addini abinda duk addini ya tabbatar haka za a yi shi karka ya sassauci ka ce a rage kar wata rana yarjejeniya ta kulla tsakaninka da kafirai cewa a rage adadin rakawoyin sallah ko a rage yawan sallolin a madadin biyar su koma hudu babu sassauci cikin wannan abinda Allah ya ce babu wani ganin sassauci amma cikin abinda Allah ya bada rangwame to kuma wannan sai a karbi rangwamen da Allah ya bayar wannan abinda malam ya faɗa cewa sulusun qur'ani ko rubu'in qur'ani abinda da ya tabbata cikin hadisi tana daidai da rubu'in qur'ani sulusun qur'ani ita ce suratul isra qul huwallahu ahad hadisin da ke nuna haka imam abu dawud ya ruwaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da wani sahabi ikra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha karanta qul ayyuhal kafirun sannan kai barci a karshen ta fa innaha bara'atun min shirk domin ita bara'a ce daga shirka wato ainihin idan mutum ya karanta ta kamar ya barranta daga shirka kuma hadisi ya nuna rubu'in qur'ani ce wato ɗaya bisa hudu ne na alqur'ani idan mutum ya karanta ta falalar da za a bashi Allah ta mi Bismillahir Rahmanir Rahim قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين Ubangiji ce, Kul ka ce, Ya ayyuhal kafiruna ya ku kafirai, la a abudu ma ta abudun, ba zan bautawa abinda kuke bautawa ba, wala antum abiduna ma a abudu, ku din ma ba za ku zama masu bautawa abin da nake bautawa ba wala ana abidun ma abattum ni din ban zama mai yin bauta ba dangane da abin da kuka bautawa wala antum abiduna ma a'budu ku din ma ba ku zama masu yin bautar abin da nake bautawa ba lakum dinukum waliyadin addinin ku na gare ku na kafirci da shirka da sanyawa Allah kishiya addini na na gare ni na ikhlasi da tauhidi da kadaita Allah da ibada idan mutum ya karanta wannan kalmomin a haka sai ga kawai kamar an maimaita wata jumla ne aka yi ta maimaitawa ita kadai wanda kuma ba maimai bane zamunna iri uku ne ko zamanin da ya wuce dazu jiya shekaran jiya ko zamanin da ake ciki yanzu kenan ko wanda zai zo nan gaba in an jima gobe jibi gata makon sama watan gobe baɗi ba zamanin da uku ba kenan wanda ya wuce da wanda ake ciki da wanda zai zo to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sauka masa da wannan sura dan a nuna cikakkiyar bara'a tsakanin shi da addinin kafirai a da bai yi bauta ba game da abin da suke bautawa ajiyansa da shekaran jiyansa hatta a lokacin jahiliya kafin saukar da wahayi a kansa a yanzu kuma baya yi a gobe da ji kuma ko ba zai yi ba <laughs> ina ba ta an fahimta su din ma ajiya da shekaran jiya su yi ba a yanzu kuma ba za su yi ba kuma an nuna nan gaba ma ba su da niyyar zafi ma'ana wannan waɗansu ke kwantattun kafare ne da Allah san ba za su yi imani ba kaga an samu tamamal mufasala madiyan wa hadiran wa mustaqbalan an samu cikakkiyar yankewa juna a da da yanzu ma da nan gaba babu wata ranar da za a haɗu tunda addini ya riga ya raba aqida ta zama daban-daban to shi yasa ake kiranta surfu bara'a din bara'atu sugura haka wadansu suke ce mata karamar bara'a banda bara'a babbatan bara'atu min Allah wa rasulihi wannan kuma bara'atu sugura al bara'atu sugura wato karamar bara'a saboda yadda aka nuna ba zai yi ba a yi haɗakan addini a takuda tsakanin musulunci da wani addini da kaga wannan ya nuna ko dai ka yi addinin musulunci tsantsa ko kuma ka je ka ɗauki wancan ko ya je ya ɗauki wancan ma'ana amma mutum ba zai yi ya garwaye musulunci da wani addini ba addinin musulunci ana yin sa ne shi kadai duk waɗansu wanda suke gani yiwuwar kawancan addinai suna yaudarar kansu ne kuma kafare sun kirkiro kawancan addinai abota tsakanin addinai kawai dan su rugurguza maka aqida ta bara'a daga addinin su so suke ka bayar da wani bangaren yarda na cewa su ma nasu sunan shi addini kuma a iya yi kuma a iya bayar su damar yaduwa to wannan sun karya aqidar alwala wal bara a cikin zuciyar ka kai mummuni sura ta gaba ita ce suratul nasri ana kiranta suratu idza jaa nasrullahi suratul nasri madaniyya ce tana da ayoyi guda uku ita ce sura ta 110 yayin da wadda ta gabata ta 109 me Allah madaukake ce bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ita suratul nasr ana kiranta kuma suratul tawdi'a wato surar bankwana wa hiya akhir suratin nazalat ita ce karshen sura a jumlace da ta sauka ba karshen aya ba karshen sura qala ibn abbas haka abbas ibn abbas ya faɗa sun bai suratul tawdi'a lima fiha min ad-dalalati ala tawdi'i ad-dunya an kira ta da suna suratul tawdi' saboda abinda ta kunsa ne bankwana da duniya ubangiji ta'ala ce idza jaa nasrullah idan taimakon Allah ya zo ga sa, ala adaihi kan yan adawa da shi wal fathu kuma buɗe makka ya tabbata wa ra'aita ku nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan kuma kaga mutane suna shiga addinin Allah afwajan jama'a jama'a afwaj jam'i na fawj kullama ulqiya fiha fawzun sa'a lahum khazanatuha alam yatikum nadir afwad ya zama jam'in sa kenan fasabbih bihamdi rabbik to kai tasbihi dan godiya ga ubangijinka wastaghfirhu ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba lalle shi ubangiji ya kasance tawwaban wato ainihin mai yawan karɓar tuba ga bayinsa hadisi ya tabbata cikin sunanin nisa'i an Nisa'i daga abdullahi dan abbas yace nu'iyat li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nafsuhu hina unzilat wannan ana shelantawa annabi kwanakinsa sun kare ne yayin da wannan sura ta sauka fa a fi ashadd ma kana istihadan fi amr al-akhir da haka lokacin da sauka annabi ya nace da ayyukan alkhairi ayyukan lahira saboda yana ganin ya zo dab da kwanakinsa na karshe kuma abinda ake izina da shi mai ka cika da shi saboda haka sai annabi ya dage da yawan ibada manzo Allah da kansa ya ce. bayan haka ja al-fath wa ja nasrullahi fathi ya zo shine an bude makka wa ja nasrullahi kuma taimakon Allah ya zo tunda an ga mutane sun shiga addini lalle sai ce wa ja ahlul yaman mutan yaman ma sun zo fa qala rajul ya rasulullah wa ma ahlul yaman sai wani mutum ya ce manzo Allah sun kuma su mutan yaman su kuma su ne suwa har ake cewa mutan yaman sun zo manzo Allah ce qaumun raqiqatul qulubuhum mutane ne masu taushin zuciya da yawan tausayi layyinatun qulubuhum zukatan suna da laushi al-imanu yaman kai tsaya ka ji imani dan yaman ne wal hikmatu yamaniya hikima ma yar yaman ce wal fiqhu yaman fiqhu ma dan yaman ne wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna fallalar kasar yaman amma duk fallalar kasar yaman dai kan bata kai makka ba bata kai madina ba amma dai tana da fallala ko ka babu tafi kano tafi daura ballantana abuja ballantana abuja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wani hadisin ya tabbata cikin sahih muslim daga ummu na aisha tace manzo Allah ya kasance yana yawaita faɗa kafin ya mutu subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika in ka ga dama subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaika nace sai nace da shi ya rasulullah ma hadhihi alkalimat allati araka ahdathaha taquluha wadanne irin kalmomi ne wannan da naga yanzu a karshe karshe ne ka farar da su kana yawan fadin su kala sai ce du'ilat li alamatan fi ummati idza ra'aytuha qultuha an sanya mun wata alama cikin al'ummata da zaran naga wannan alama in rinka yawaita waɗannan kalmomi. an gane ko idza jaa nasrullahi wal fathu ita ce idza jaa nasrullahi wal fathu tunda an ce bi bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwab kaga idan yace subhanaka ya zama fasabbih idan yace wa bihamdika sai ya zama me bihamdi rabbika idan yace astaghfiruka wa atubu ilayka ya zama wastaghfiru innahu kana tawwaba wato manzo Allah yana fassarawa a aikace na abin da aka umarce shi da yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sura ta gaba ita ce suratul masad abin da ake kira da masad an ce wani tsiro da ke fitowa a kasar Yaman amma malaman mu na zaure suna fassara mana cewa masar shine kaba za mu gani idan kaba din shi wani dai abu ne da ake tufka igiya da shi to mutun da aka hausa daga kaba ake yin igiya kaga ko kaba ba ma iya fassara shi da ne kaba din wani lokacin ana kiranta suratul lahab wato izna da tabbat yada abi lahabin wa tab lahab din kenan kuma suratul lahab ko suratul masad makkiya ce tana da ayoyi wato ainihin guda biyar babban abin da take karantarwa bayanu masiril kafir bayyana makoman kafiri wa launin qarabatin da bai alaihi ko da yana cikin dangin annabi kuwa wa anna ad-din la yakhlu min aduwin kuma ana nuna addini dai in dai ka riko da shi sai ka gama da dan adawa wa aktsaruhu man aqarra min aqriba idda'iyati ilayhi kuma wani lokacin akan sami ma da yawa cikin adawa daga dangin kai mai da'awa din sai ka samu masu adawa da da'awarka da ka zo da ita ta gaskiya tunda manzo Allah ya sami irin wannan mai mai Allah da kuke ce bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahab wa tabb ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi da abbas Allah ya da gare shi yace yayin da fadin Allah ta'ala ya sauka fadin Allah da ke cewa wa anzir ashirka kal aqrabi ka gangada dangin makusanta manzo Allah sallallahu alaihi sai ya fito ya hau dutsen safa yayi kira ya kirayi mutanensa suka ce wannan waye ke kira da aka juya fajtamahu ilayhi suka taru wajensa sai sai ara'aytum in akhbartukum anna khaylan takhruju min safi hadha al-jabal akuntum musaddiqi idan na labarta muku cewa ga waɗansu mahaya dawaki nan daga nan gefe karkashin dutsen nan za su kawo hari makka za ku gaskata ni su suna karkashin dutsen daga nan yamma shi kuma yana nuna gabas yana kan dutsen su suna ƙasa yace inda na ce daga wannan ɗaya bangaren ga mahaya dawaki sun zo za su kawo muku hari za ku gaskata ni qalu ma jarrabna alayka kadiba ba mu taba jarraba ƙarya ta tare da kai ba tun da kake ba za mu taba ƙarya ka ba sai yace fa inni nazirul lakum bayna yaday azabi shadid to ni ina muku gargadi tun kafin azaba ta zo wato ni manzo ne zuwa gare ku qala abu lahab sai abu lahab yace tabballaka yace da manzon Allah abin nufi alzamaka Allahu halak mummunar kalma dai idan ka cewa da mutum ta tabballaka kana nufin Allah ya lizantar maka tabewa tabewa ta tabbata gare ka tabi ka ma jama'ata na illa li hada dama dan wannan kawai ka tara mu dan ka faɗa mana wannan magana wai ka kai manzo ne sun maqama sannan ya tashi ya tafi sa fa nazalat sai wannan sura ta saka tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin hannayen abu lahab sun tabe sun yi hasara wa tabba shi ma ya taɓe ya yi hasara malamai suka ce lafazin tabba madi ne ya kibbu shi ne mubari'insa masdarin kasance tabba ya kibbu tabban tabba ya kibbu tababan wattababu fil lugha alhalak wal hasara wato hasara da taɓewa shine tababu ko tabbu da haka tabbat yada abi lahabin suka ce wannan jumla ce du'a'iyya Allah ya tabar da hannayen Abu Lahab ta gaba kuma wa tabba suka ce jumla ce khabariya yo ai ma ya riga ya tabe an hada guda biyan an hada yin addu'ar tsinuwa a kansa sannan kuma da bada labarin kuma shi din tsinanne ne ma'ana mayar da martani ake yi a madadin manzon Allah sallallahu alaihi dai idan an ce hannayen Abu Lahab sun tabe ana nufin gangan jikinsa gaba daya amma kamar yadda muka sha maimaitawa aka ambaci hannu ana nufin jiki gaba daya kaga can tabbace da Abi Lahabin jumla du'a'iyya wa tabba kuma jumla khabariyya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab dukiyarsa ba za ta wadatar da shi komai ba wa ma kasaba da abin da ya haifa na ƴaƴa waɗansu malamai na cewa wa ma kasaba da abin da ya tara na dukiya amma maza Allah bai na cikin hadisi yace waladul insani min kasabi ai ka yana daga cikin tsawurwurinka kamar mallakar ka ne da haka idan aka ce dukiyarsa da abin da ya tara ba za ta wadatar da shi komai ba ya zama mai maimai amma dukiyarsa ba za ta wadatar da shi komai ba wa ma kasaba da abin da ya haifa na yaya su ba za su wadatar da shi komai ba kaga ya zama ta'sis ne ba taukidi ba sayasla naran zaka lahab zai shiga wuta ma'abuciyar ruruwa ita ce zaka lahab ma'abuciyar ruruwa lahab din shine harshen wuta wa imra'atuhu hammalat al-hatab da matarsa akwai kira'ar hammalat al-hatab sai zanto wannan hammalata din wato maf'ulun bihi mansub ne ana kaddara masa fi'ili na azammu wa imra'atuhu azummu hammalat al-hatab ko wa imra'atuhu a'ani hammalat al-hatab da matarsa ina nufin hammalat al-hatab magulmaciya idan namiji ne ka ce hammalul hatab magulmaci idan mace ce hammalat al-hatab magulmaciya dan al-hatab din da yake ne kirare da ake kunna wuta da su to su larabawa akwai kinaya a cikin zance sayan zance mai gulma sai su ce masa hammalul hatab idan wani ya zo zauna na tai da wani sai a ce fulanu ya hasibu ala fulan ga wani san yana kunna wani kiraren wuta aka ma'ana ga yace yana tayi da shi wannan shine fassara da galibin malaman tafsiri suke musamman zakakuran cikin su ita ce ta furin jayi sama da kowace fassara ba wanda suke cewa za su rika dauko itacen wuta ba a cikin wutar jahannama akwai da suka fassara hakan ta iya kuma hakan ne amma dai a asalin larabcin tunda alqur'ani ya sauka ne bilisanin arabiyyin mubin sai mun saba nasi da ya sai mu haɗa gaba ɗaya ko mu ce akwai ihtibali tunda dai za ta shiga wuta kaga ita matarsa ba ambaci sunanta ba shi kuma an ambaci alkunyarsa alkunyar sa dai Abu Lahab to ya shahara da alkunyar sa ne an fahimta ko amma sunansa shine Abdul Uzza Abdul Uzza Lahab din dai ne daga cikin ƴaƴansa da haka sai ake jingina masa shi Abu Lahab ita ko matarsa sunanta Ummu Jamil alkunyar ta ita ma ta shahara da ita shi ya shahara da Abu Lahab ita kuma da Ummu Jamil to ita kuma sunanta Arwa kaga yanzu karo ne zai sa irin suna arwa da ke ai sunan ma ina jin baya yawo wannan kan alhamdulillah Allah ya tsare mutane mummuna ce mai ido daya amma ba abin da take da shi illa zuntan manzon Allah da tsara baitocin waka dan cin mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ba ta ce masa ma Muhammad sai ta ce muzammam dan ta san Muhammad ana nufin me abun yabo fazul arsh mahmudun wa hadha muhammadun to sai ta ce muzamman wato abin zargi ko abin kushe Allah ya tsare mu wa mar'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablun min masad fi jidiha awiyanta hablun akwai igiya min masadin takaba to waɗanda suka ce takaba waɗanda suka ce kabar wuta wutar jahannama wato kenan za a yi mata abun waya da wata igiya ta wutar jahannama waɗansu malaman suka ce a'a ubangiji ta'ala na ba da hotonta ne mummunan hoto saboda laraba sun saba a da laraban kauye in sun ɗauro kaya mai yawa a ka to kuma don kar kayan ya faɗi ko sai mutum ya rike da hannu sai a sanya igiya ɗauro kayan sai a haɗa da wuyan mutum haka to kaga dole a cikin wannan akwai wahala idan kana son ka ga ɗan adam cikin muni to ka ganshi a wannan yanayin to Allah na bada hotonta ne yadda take yadda ya kamata ta zama hukuncin ta wahalalliya kaskantacciya dan ba mai tsoro kaya aka sai mai karamin karfi wanda yake da hali akan mai dauko akan dabbarsa amma da ya doro aka ba san da ya doro aka kuma ya daure da wuyansa sannan kuma gurgurdan yadda daurewar gurgurdan halar da mutum zai sha wato ka annahu ya kadu an yaftalik huwa bi nafsihi kamar mutum ya shaƙe kansa da kansa wato alqur'ani na bata mummunan sura ne mummunan hoto ka halarta wannan a cikin zuciyarka zaka ga mummunan abu kake kallo to wannan shine makasudin alqur'ani Allah ya tsare mu daga nan sai suratul ikhlas suratul ikhlas ita ce kul huwallahu ahad wannan sura tana da falala tana daidai da sulusun alqur'ani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya tawo tunaji wane yana tattara su da dare amma ba komai ya karanta ba kul huwallahu ahad ya karanta har garin Allah ya waye da manzon Allah ya ji sai ce wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sursal qur'an ina rantsuwa da wanda rana ke hannunsa tana daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani ma'ana kai kake ganin kamar bai komai ba dan kawai ya karanta kul huwallahu amma abin da ya ba karamin abu bane ba ma'ana yayi zikirin dalle kul huwallahu ahad amma da ya karanta izu goma ko izu biyar kawai sai ya tauna ta kul huwallahu har garin Allah ya waye ma'ana dai sura ce wadda take mai falala ya tabbata cikin abinda da Imam Tirmidhi ya ruwaito daga Ubay bin Ka'ab mushrikai suka zo wajen manzo Allah suka ce in lana rabbak danganta mana ubangijin ka muji shi ko menene asalin sa sai Allah ya saukar da wannan sura dan ba su ansa Allah ta mi bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد وبنجد تقول كتير سو هو الله أحد شيني الله ahad daya daya kadaitacce inda Allah ya ga dama zai ce wahid amma suka ce a larabci idan an ce wahid zai iya wa a sami sani salis rabi khamis sadis sabi samin tasi atin amma ahad ma'ana la saniya lahu wa la salis <laughs> bai da nabi ballantana na uku shine dirin kalmar ahad ke nufi shine Allah ahadun daya daya wato kadaitacce subhanahu wa ta'ala Allahu kuma shine Allah as-samad wanda ake nufi da bukata kowa na bukatar sa baya bukatar kowa kowa na son komai a wurinsa shi ko baya son komai a wurin kowa <laughs> shine as-samad alladhi yuqsadu inda qada'il hawa'ij wanda ake nufatar sa dan ya biya bukatu lam yalid wa lam yulad waɗansu suka ce idan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad fassara ne na as-samad tunda kalma ɗaya ba za ta iya fassara maka as-samad ba domin idan ka ce as-samad dole sai dai ka ce wanda ake nufi da bukata kalmomi nawa ka tara wanda ake nufi da bukata kalmomin suna da yawa wajen fassara me as-samad wato baka da kalma ɗaya a wani yare wanda ko larabci ne wanda zai fassara maka asama sai fassara ta kai tsaye ba za ta yi cikin alkur'ani irin direct translation haka ba zai yi ba sai ka san sirrin kalmar a larabci sai ka ga me zaka faɗa me zaka taro na kalmomi don su fassara maka kalma ɗaya ta qur'ani amma ba wai kowace kalma ɗaya ka kawo kalma ɗaya ba a Hausa ko a wani yare ba zai yi ba qur'ani ya fi karfin haka da haka suka ce idan ma ba gane a sama ba shine lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to shine as-samad lam bai haifa ba wa ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba da wani kini ko sa'a na wani babu wani wanda zai zama kininsa ko sa'arsa wato kenan yawancin halitta ko an fika ko kafi ko kuma wani sa'anta ne dukkan mana cikin masallacin nan kafi wani wani ya fika wani kuma sa'anka ne to ubangiji ta'ala ba wanda ya fi shi sannan ba wanda yake daidai da shi sannan ba wanda yake kasa da shi cikin jinsinsa na ce cikin jinsi dan dukkan halittu kasa suke da shi amma jinsinsa ne dai shi jinsinsa shine al-khaliq jinsin halittu gaba ɗaya kuma su kome al-makhluqat ne jinsinsa shi al-ilahu ne jinsin halittu gaba ɗaya su kome ne al-ibad in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda yake halitta ne kasan Allah yake amma ba jinsin Allah bane dan da jinsin sa ne sai ya zama dansa ko kaninsa irin yadda mu wanda yake kasa da mu zai zama ko danka ko kaninka saboda jinsin ka ne shi ka iya samun na kasa da kai jinsin ka na kasa da kai wanda ba jinsin ka ba na kasa da kai jinsin ka shine dan adam dan uwanka na kasa da kai wanda ba jinsin ka ba kamar rago kamar sa kamar tinkiya kamar akuya kasa yake da kai amma kuma ba jinsin halitta ka bane to shi Allah ba yadda na ƙasa da shi wanda yake jinsin sa sai na ƙasa da shi wanda ba jinsin sa ba kaga ba ai tarayya da shi ba kenan shine la sharika lahu din kenan kaga karshen yadda sura take nan anan aka ciro ikhlasin a cikin ta shi yasa idan an ta suratul kafirun za a ga qul ya ayyuhal kafirun idan an za a ce suratul nas za ka kula a'udhu rabbin nas idan an ce kul abin suratul falak za a kula uzu bi rabbil falak idan an ce suratul fajr za a ga wal fajr amma suratul ikhlas sai ka a ciki babu ikhlasi a cikin kalmar amma akwai ikhlasi ta fuskar ma'ana a dunkulanta ikhlasi take wa ikhlasin na nufin rashin tarayya rashin kamanceceniya da shi laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir kaga lalle wannan ba karamar sura bace ba ta tantance sunan to sulusun alqur'ani sai sura ta gaba suratul falaq suratul falaq makkiyati ce haka waɗansu malamai suka ce waɗansu suka ce madaniya tana da ayoyi guda biyar ita ce aya ta 113 wadda ta gabace ta ta 112 mai Allah ce suratul ikhlas a suratul falak wato kamar yadda na faɗa waɗansu sun ce makiya waɗansu madaniya amma dai zamu gani cikin hadisin cewa madaniya ce ko kuma tana cikin abin da ta sauka sama da su daya ta sauka a Makka ta sauka a Madina tana kunshe da ayoyi biyar wa hi sarhun lima yusta'azu minhu billahi min ash-sharri alladhi fil alam tana bayyana irin dangin abin da ake neman tsarin Allah daga gare shi ya ka Allah ya tsare mutum daga sharrin wannan abin cikin da abin da ya shafi ababai da ake jin tsoron sa a duniya wa min ahwali makhluqatihi da kuma wani nau'i na halayen ababan halittar ubangiji wanda suke da sharri ake neman tsarin Allah a wajen su dangane da falalata akwai hadisai masu tarin yawa shahararru manzo Allah na karanta ta safe da yamma sannan yana karanta ta kuma in zai kwanta bacci ita da kullu a'udhu birabbil falaqi a kullu a'udhu birabbil nas da kuma kullu wallahu ahad Allah ce ne bismillahir rahmanir قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وبنجي تعالى قل كتي أعوذ برب الفلق ina من تري a wajen ubangijin safiya alfalak suka ce shine hasken safiya don mazalla bayyana cikin aya bayyana cikin hadisi kamar da aka rawaito daga umma Aisha tace farkon abin da aka farewa annabi wahayi da shi shine ar-ru'ya as-sadiqa mafarkin gaske fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaki subhi kaga tace falaki subhi ma'ana hasken safiya ubangijin safiya ma'ana wanda yake kawo hasken safiya yayin da ake cikin duhun dare falikul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wa ash-shamsa wal qamara husbana zalika taqdirul aziz al-alim min sharri ma khalaq ya tsare ni daga sharrin abin da ya halitta ma abucin sharri wato ba a cewa daga sharrin abin da ya halitta sai dai ka ce daga sharrin ababan da ya halitta ma abuta sharri domin cikin halittar Allah ba dukkan su bane suke da sharri halittun Allah kashi uku ne kashi na farko alkhairi tsantsa wanda babu sharri tattare da su aljanna alkhairi ne tsantsa babu sharri annabawa da mursalai alkhairi ne tsantsa babu sharri tattare da su kashi na biyu mai sharri tsantsa wanda babu alkhairi shine iblis tsantsan sharri ne babu alkhairi tattare da shi da kuma kafirai waɗanda ba sa kan addinin musulunci kashi na uku su ne waɗanda suna da ɓangare na alkhairi suna da ɓangare na sharri su ne sauran mummunai dan suna da alkhairi imani da sallah da azumi da zakar suke suna da sharri kuma rowa da sata da zalunci da hasara da girman kai duk wannan menene sharri to da haka idan ka ce min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da ya halitta kana nufin wato cikin dukkan halittarsa su kenan akwai sharri shi yasa suka ce sai dai ka ce min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta wanda ke da sharri din an gane ko wa min sharri ghasikin idza waqab ya tsare kuma daga sharrin dare idan yayi duhu ghasik dare ita ce fassara da tafi wadan suna fassara ghasik da tauraro a cikin ma wani hadisi manzon Allah ya fassara ghasik da wata amma malamai suka ce dukkan wannan cewa ghasik din na iya daukar ma'anar wata sannan kuma ya daukar ma'anar dare dan ubangiji ya ce aqimis salata shamsi ila غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مسؤولا غسق الليل كذا أي ظلمة الليل كي غاسق يا كي ميده دليل كي ومن شر غاسق إذا وقب wato idan ya suturce duniya da duhunsa wa min sharrin naffasat fil daga sharrin masu tofi a cikin kulle kulle annafasat waɗanda suke tofi fil uqadi a cikin kulle kulle wato sune waɗanda suke tufka zare ko ulu suna karanta sunayen aljanu da sunan wanda suke son su cutar idan sai karanta sai karanta sai su tofa a jikin zare sai su kulle wajen idan suka karanta suka karanta sai su tofa sai su sace kulle wajen su yi wani adadin kulli da masu sihiri suka koya musu ko aljan yace su yi su je su binne dan su cutar da wani ko dan su cutar da wani. to annafasat mata kenan saboda a lokacin jahiliya mata suka fi yin wannan shi yasa alqur'ani ya sauka dan ya bayyana siffar ta mata ce amma maza da su ma suke yin wannan duk sun shiga ciki ta sarri ne sannan wa min sharri hasidin idza hasad daga sharrin mai hasada idan zai yi hasada wato mai hasada idan zai yi hasada hasada kuma ita ce tamanni zawali ni'matul ghaib mutum ya rika fatan ina ma ni'imar wani ta kauta bashi wani na cikin ni'ima kai fatan ta rabu da shi to Allah tsare mu to dukkan wani sharri na duniya waɗannan ababai guda hudu su ne shugabanninsa sai in baya cikin su to reshe ne na ɗaya daga cikin su sharrin dare idan ya yi duhu kaga a cikin dare ne kamar da al qayyim ke faɗa ake samun ruhi masu sharri sun fi samun ƙarfi da daddare amma da rana ba su da ƙarfi yanzu ko da aljanu masu son cutarwa sun fi ƙarfi da fawa da daddare amma da rana ba su da ita barayi sun fi son dare duk wani ma'abucin sharri ya fi son ne dare to idan ka nemi sharri daga sharrin dare idan ya yi duhu ko idan mun fasara da wata sharrin wata idan ya fito ma'ana dai ana nufin ai dai wata na fitowa a cikin dare ba daren da wata baya fitowa sai dai wata rana ya fito a farko wata rana a tsakiya wata rana a karshe ko ba haka ba kaga dai ya shafi dare idan ya yi duhu ka nemi tsari daga sharrin algan daga sharrin yan fashi daga sharrin duk wani ma'abucin sharri namun daji da dukkan wani mai sharri waɗansu ƙwaruka masu tasiri cikin dare suka fi sharri da rana ba su da tasiri duk ka nemi tsarin Allah daga sharrin su ina ba da kunta to bayan ka tira min sharri ma salaka ganin a jumlata ne ya tafi komai da komai ghasiqil idza waqab ya tafi da min sharri ma salaka annafasat bil waqt ya tafi da min sharri ma salaka hasidin idza hasad ya tafi da min sharri ma salaka duk ya reshe da min sharri ma salaka amma waɗannan guda uku sharrun su yayi fice akan sauran sai aka ambace su aka kyale sauran cikin rububi sharrin dare idan yayi duhu sharrin mai sihiri kako masu sihiri musamman a yanzu da siyasa take ta su an ansarin take matsowa kaga sharrin mai sihiri yana da yawa kaga suna tasa ana kisan kai a nemi yara a rasa a ne a tsintuwa na an yanke masa bangare ga na jikinsa wancan an yanke mata bangare ga na jikinta ai da rubuka musulmai da masu sihiri suke wannan sharri da yan suka society su suke wannan sharri kaga wannan ba karamin sharri bane mutum ya rika karanta wannan ya saba yaransa karanta wannan dan neman tsari daga wannan sai kaga ubangiji ya kubatar da kai baka fada cikin hannunsa ko in mutum ya shiga hannunsa Allah ya kubatar da shi kuma ya fita to kuma da sharrin mai hasada shi illar mai hasada baka san shi ba wanda yafi kowa kwarewa cikin hasada shine wanda ba a gane shi sai dai idan ta ci shi ta ci shi da yawa kuma sai an gane shi wata rana shi mai hasada ka kana da kuɗi ko kana da ilimi ko kana da sarauta ko mukami ha kawai shi baya so so yake yi za a waye gari baka da kokobo ko da shi bai samu ba yace zawa wa a gari an kore ka ko da shi tana da shi ba kai da ya kore ka ka sauka ko zama daya wannan munin zuciya ce ibn al-qayyim yace mai hasada yayin bakin sa dafi ne idan sa dafi ne idan ya kalle ka kallo na hasada yace wani irin tilli na sharri yana fita daga idansa ya cutar da kai da izinin ubangiji dan Allah ya ga dama ya zarrabe ka yawun bakin sa sai ya cutar da kai duk wannan da irada ta ubangiji dan haka Allah ya ya ga dama abin ya gudana dan ya zarrabe ka ma'ana dai mai hasara da lissafi Allah tsare mu daga masu hasara kaga wannan ko shakka babu gaman miya ce wajen isti'aza shi yasa manzo Allah yace ba wani mai isti'aza da zai isti'aza da wani abin da yafi surorin nan guda biyu kula a'udhu birabbil falaq da kula a'udhu birabbin nas wannan karanta mana kula a'udhu birabbin nas mu ci rahmanir rahim الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في سجود الناس من الجنة والناس أما maimaita kalmar الناس sau برب الناس ملك الناس ilahin nas fi sudurin nas min aljinnati wan nas waye ce shida waye ce shida alkhannas ibn ya dauka cewa nas ne kuma amma me ta kalmar nas so nawa so biyar to wannan guda biyar din ma'anar ta ɗaya, waɗansu malaman tafsiri suka ce ma'anar ta ɗaya. amma me me da dan tauki da waɗansu suka ce a'a annas na farko ana nufin al yara kanana shi yasa kalmar rububiyya wadda take nuna reno ta dace da su kula a'udhu bi rabbin nas annas ta biyu tana nufin matasa to matasa akwai giggiwa dole akwai bukatar amlike su likin nas ta dace da su annas ta uku ana nufin dattijai to tunda dattijai ne sai a kawo kalmar ilahu wadda take nuna bauta saboda idan mutum ya tsufa ya kamata ya yawaita ibada ba da lokaci sai yasa ka ce ilahin nas ina fata fita annas ta hudu ku kyale ni dan na tsallake min sharri wasu kan nas allazi wasu fi dorin nas ana nufin salihan bayi masu ibada dan su ne sai dan ke nema ya musu wasuwasi kafirai ba ruwan iblis da su balla tana ya musu wasuwasi Sai riga sun zama nashi dan bai zai tsaya kwata lokacin wasuwasi amma kai da kake da dan kokarin ka iblis ya fi son ya ribace ka shi yasa wai yahudu suka ce wai su ba sa wasuwasi abdullahi da Abdullahi ce ina ruwan barawa da gidan da ba kowa dan bai hude bai wasu wasi ba sai ne barawo dama shi ke ɗaya na jefa wasu wasi ne to kuma barawo shi yana shiga gidan da yake akwai zinari da azurfa to zuciyar da babu komai ina ran barawo da ita kuma da haka annas allazi wasu su fi na nas annas tabiyar suka ce tana nufin mabarnata daga cikin mutane da haka ubangiji ce min aljinnati wannan aka hana su aka hada su da aljanu a wuri guda daya wato siyatin al-insu wal jinni kenan mu sake komawa kan surar suka ce surar ta nuna karkasuwar tauhidi gida uku tauhidul rububiyya qul a'udhu bi rabbin nas tauhidul asma'i wa sifat malikin nas domin al malik ismu min asma'illahi ta'ala al malik al quddus salamul mu'min al uluhiyya da Allah ya ce min ilahin nas ina fata an fahimta amma al khannas wannan suna ne daga cikin sunayen aljan ba wa ana nufin shi iblis ba a shi da sauransu to manzo Allah bai na cikin hadisi ba wani mutum face akwai aljani tare da shi shaytan kangarare tare da shi wanda ke kokarin kawata masa munanan ayyuka dan yayi sahabbai suka ce wala anta ya rasul ko kai ma manzo Allah ce wala ana illa anna Allah ta'ala a'ana ni alaihi fa aslam ko da ni akwai aljanin da aka wakilta tare da ni sai dai ni Allah ya taimake ni akan sa ya musulunta wala ya amurni illa bi khair baya umarta ta da sharri sai alkhairi amma sauran mutane ko kowa akwai shaidan din da aka wakilta a kansa wanda ke kawata masa mummunan aiki dan yayi manzo Allah ce ba tsare sai wanda Allah ya tsare daga sharrin shaidanin sa an gane ku dan haka dai a nan ayar tana ne surar tana nufin ina ne kace ina neman tsari a wurin ubangijin mutane rab wanda ya halitte su kuma yake kula da su malikin nas mai mallakar mutane ilahin nan abin bautar su wanda shi za su bauta bisa ga dole ya tsare ka daga mai mai sharral waswas daga sharrin alwaswas mai sanya waswasi alkhannas wanda yake buya idan an ambaci sunan Allah idan ana kiran sallah sai ya gudu kangararren aljani kenan sai an gama kuma sai ya dawo idan an zo ya kama nan ma akwai ambatan Allah kuma sai ya gudu sai an gama ya kama kuma sai ya dawo yana kokarin sai ya sa maka waswasi cikin sallah Alfanna. khannas kenan allazi yaknis wanda yake kokarin boya allazi yuwaswisu fi sudurin nas wanda ke kokarin jefa wasu wasi a cikin zukatan mutane musamman salihan bayi to shi wannan aljan da kace alwaswas mai jefa wasu wasi daga wani jinsi min aljinnati wan nas daga cikin jinsin aljanu da kuma cikin jinsin mutane duk mai sanya wasu wasi a cikin mutane Allah raba mu da shi duk mai sanya wasu wasi a cikin aljanu Allah raba mu da shi ina abinda da sura take nufi waɗannan surori guda biyu kamar yadda na faɗa maza Allah ya nuna su ne mafi girman isti'aza da mutum zai yi kuma kamar yadda hadisi ya nuna ɗaya daga cikin sanadiyar saukar su manzo Allah sallallahu na barci sai mala'iku suka zo guda biyu a kansa ɗaya daga cikin sai ce barci yake ɗaya ce a idan su ke barci amma zuciya suna karfi sai ce amma fa ar-rajul matbub an yi masa sihiri an yi masa tsibbu shi ne matsubbu da ya tambaye shi da me aka yi masa tsibbun sai sai an ɗauki kum da yake taje gashin kansa da shi aka hada da wani tsumma aka kulle aka jefa a cikin wata rijiya da ake kira bidon zarwa a madina waye haka aka faɗi sunan wani bai shi shine ne to sai manzo Allah sallallahu ya farka tunda mafarkin annabawa wahayi ake musu a lokacin na ana fadakar da shi abinda aka yi masa umma da Aisha ta ce yakan yi abu yakan ga kamar yayi abu bayan bai yi ba wani lokacin kuma bai yi bai dauka yayi to sai aka saukar da waɗannan surori wanda karanta su shi ya warware wancan sihirin da wancan bai hude yi to haka da haka ake amfani da su wajen warware sihiri da annabi ya faɗa sahabbai suka ce a je a tono rijiyar mana sai ce Allah ya riga warkar da ni bana so in tono wa mutane wani sharri ma'ana kar wani ya ga abin kuma ya je shi mai aka kyale shi dai kamar da ruwayar hadisi ta nuna shahid a cikin nan wannan hadisai ibn kasir ma ya kawo su a cikin tafsirinsa wato ubangiji ta'ala ya kaddara wancan sihiri ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a saukar da wannan sura dan ya zanto karantarwa in sihiri ya samu wani ga abin da ake Walwale sihiri da shi ba a walwale sihiri da sihiri dan uwansa ana walwale sihiri da ayoyin alqur'ani mai girma sannan wancan sihiri da ya shafi manzo Allah sallallahu bai shafi abin da ya shafi wahayinsa ba ba wani abu na wahayi da ya manta ko ya kara ko ya rage ko ya kuskuren fadar da shi fadakar da shi isma shi. abin ya shafi rayuwarsa ta yau da gobe yayi abu kamar ya bai yi ba bai yi ba kuma ya dauka kamar yayi ko ba lokaci ya dauka ba mai tsawo dan umara ya shafi tarwaito sauran matan sama kila waɗansu ba san hakan ta faru an ba ita ce ta lura hakan ta faru ba ina ba ta fahimta dan waɗansu suka yi in kare irin waɗancan hadisi sai ya za a ce sihiri ya san annabi ah ya aka annabi ya ciwon kai ya aka annabi ya yi zazzabi ai wanta abu da ya shafe shi nau'i ne na wannan zai iya shafar mutum rashin lafiya ko abin nan ba ta cin karo da isma isma wanda aka ce annabi ya zo masumi shine ba zai fada cikin kukure ba zai koye wani abu ba wani abin da ya shafi wahayin da Allah ya saukar masa cikin abin da ya shafe shi wahayin sa ba wani abin da ya shafi kwakwalwarsa kwakwalwarsa tana nan tangararan ba abin da ya shafi shi ballantana wani ya suka ga irin waɗancan hadisi ya'yan uwa wannan shine abin da zan iya faɗa na waɗannan surori masu albarka godiya ta tabbata ga ubangijin da ya ba mu ikon kammala waɗannan wannan tafsiri wanda ya ɗauki lokaci mai tsawo ba zan yi kowane bayani ba sai ba an kiran sallah sai in yi takaitaccen bayanin da ya kamata in yi muna fatan ubangiji ta Allah ya mana